Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Babe yakubu Makeri da sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 19 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin guji abin da muke tafa da su ga baba da kanin labarai. To baban janar kolin fawa bakar fatan farko da ya taba rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka kanin tsohon shugaban kungiyar manyan hamsoshin sojan Amurka ya rasu a jiya litinin da cutar COVID-19 ya mutu yana da shekaru 84 a duniya. babban wakilin amurka a afghanistan zalmi khalizad ya yi murabus a kan mukaminsa kasa da watanni biyu da amurka ta yanke shawara mai tsarkakiya ta janyewa daga afghanistan kana wasu 'yan adawan ruwanda sun mutu a wani yanayi mai ban al'ajabi a ciki da wajen kasar lamarin da ya haifar da fargaba a cikin 'yan shekarun nan Kanin labaran kenan. Jama'a jamhuriyar Nijar na ci gaba da yin tsokaci kan rasuwar tsohon sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka General Colin Powell bayan fama da cutar COVID-19. Kowane ne ya so ya kawo gudunmuwa a ƙasar shi irin gudunmuwa da Colin Powell ya kawo a ƙasar Amurka. Ya rishi ne babba da amurka da duniya gaba a najeriya kuma masana harkokin tsaro sun bayyana marigayi tsohon sakataren harkokin wajen ƙasa amurka general colin powell a matsayin gogagge a harkar tsaro da diplomasiya kama kowace ranar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sakwa take gabatarwa amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. Janar Colin Fawa bakar fatan farko da ya taba rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, kanin tsohon shugaban kungiyar manyan hafsoshin sojan Amurka ya rasu a jiya Litinin da cutar COVID-19 ya mutu yana da shekaru 84 a duniya. Iyalansa sun sanar da rasuwar nashi ne a wani sakon Facebook da yake cewa mun yi rashin dattijo kuma abin ƙaunar mu gashi miji uba kaka kana gwarzon ba amurki iyalan nashi sun ce powell ya samu cikakken allurar rigakafin covid-19 sun kuma gode wa ma'aikatan asibitin kasa na walter reed a wajen gundumar washington da irin kyakkyawar kulawa da suka bashi a kwanakinsa na karshe powell ya kasance babban jami'in a amurka daga shekarar 2001 zuwa 2005 a wa'adin farko na mulkin gwamnatin shugaba george w bush shugaban amurka joe biden ya kira powell da mai kishin kasa da bai da tamka wurin karamci da mutunci babban wakilin amurka a afghanistan zalmi khalizad ya yi murabus a kan mukaminsa kasa da wata biyu bayan da amurka ta yanke shawara mai tsarkakiya ta janyewa daga afghanistan sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ne ya sanar da murabus din khalizad a wata sanarwa a jiya litinin yana mai cewa mataimakinsa thomas west shine zai maye gurbinsa ya ce ina miƙa godiya ga aikinsa na shekara da shekaru ga al'ummar amurka in ji blinken khalizad ya kasance wakilin amurka na musamman a afghanistan shekaru uku da suka shuɗe inda ya aiki a ƙarƙashin shugaba joe biden da tsohon tsohon shugaba donald trump kafin nan ya yi aiki a matsayin jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya da iraki da kuma ƙasar afghanistan a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasa george w bush labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu 'yan adawar rwanda sun mutu a wani yanayi mai ban al'ajabi a ciki da wajen ƙasar lamarin da ya haifar da fargaba a cikin 'yan shekarun nan a ranar 14 ga watan satumba an harbe wani tsohon jami'in soja mai suna rebukat karamin gigo yayin da yake tuki zuwa ƙasar mozambique tun a cikin shekarar 2016 ne karamin gingo yake faɗa wa hukumomi cewa ana yi wa rayuwarsa barazana a farkon watan satumba wani shahararren mawakin zamani jiya poli shi ma ya mutu yayin da yake tsare a hannun hukumomi bayan da hukumomin suka ce sun kama shi yana shan wani abin maye a cikin watan fabrairu an ciro wani dan adawa saif bamfuriki a cikin motarsa aka harbe shi har lahira a afirka ta kudu a cikin abin da 'yan sanda suka ce fashi da makami amma 'yan ruwan da dama sun ce an auna dan gudun hijiran ne to madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin mu. jama'ar kasashen afirka ta bi sahu wajen bayyana alhinin rasuwar tsohon sakataren harkokin wajen gwamnatin amurka janar colin powell wanda ya rasu jiya litinin bayan fama da cutar covid-19 jamhuriyar nijar na daga cikin kasashe da wannan al'amari ya dau hankalin jama'a kamar yadda za a ji a wannan rahoto da silamumu barma ya aiko mana daga birnin yamai Colin Powell wanda ya rike manyan makaman soja da na gwamnatin Amurka ya yi suna a faɗin duniya kasancewarsa bakar fata na farko da ya haye kololuwar tsanin shugabanci a ƙasar da ke matsayin jagorar ƙasashen duniya abin da ya sa wasu ke kiransa gwarzon maza. jami'i a wata cibiyar nazari da binciken sha'anin tsaro mustapha abdullahi na cewa rasuwar colin powell babbar asara ce ba ga amurka kawai ba magana ce da ta shafi duniya baki daya colin powell babban shahararren soja ne shahararren mayaki ne kuma shahararren dan diplomasiya ne shi ne baki musamman na harko wanda ya rike mukami na hamsan soja na harkon general four stars kasan ai babba ne shine kuma baki musamman na harko jagoran diplomasiya na amurka kowane ne ya so a ya kawo gudunmuwa a ƙasar shi irin gudunmuwa da colin powell ya kawo a ƙasar amurka ya lalle rishi ne babba ga amurka ga duniya gaba daya marigayin wanne dan jam'iyyar republican ne baya ɓoye matsayinsa a duk lokacin da bambancin ra'ayin siyasa ya taso a tsakaninsa da shugabannin jam'iyyar kamar yadda aka gani a lokacin da jam'iyyar democrat ta tsayar da barack obama a matsayin dan takararta haka kuma ya juya wa donald trump baya a fafatawarsu da joe biden abinda ke nuni a fili karara colin powell ya fi son kasarsa fiye da komai shugaban kwamitin tsaro a shuɗaɗɗiyar majalisar dokokin jamhuriyar nijar honorable hama asa na yaba wa kyawawan ɗabi'unsa ya kai zarumi wanda yake ya yi rawa a zo a gani yau sabuwar duniya mai tasowa abinda ake so wato mutum ya yi aiki wanda yake ƙasa ta shaida duk duniya ta shaida to wannan ɗan ta halaki lalle 'yan siyasa na amurka ko na wajen dama ko na wajen hauni lalle suna bukata ta mutane kuma suna so ne ya zama shugaba da kowane irin fanni saboda ya yi aikin soji ya yi hice bisa gare ya yi aikin siyasa ya yi hice bisa gare ba a ga wani babban laihi gare ba sai dai aikin da ya na zaruntaka. Colin Powell wanne ya jagoranci yakin da Amurka da kawayenta suka kai a yankin golf. bayan kasar iraki ta mamaye kuwait a 1991 ya taka rawa wajen sake afkawa gwamnatin marigayi saddam hussein a shekarar 2003 bayan ya gabatar wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wasu hujjojin da ke cewa iraki ta mallaki makaman kare dangi kafin daga bisani a gano gaskiyar lamari shekaru goma bayan yakin da ya kawo karshen mulkin saddam hussein colin powell ya yi nadamar abin da ya kira kuskuren da ya tabka sakamakon aiki da hujjoji marasa tushe alamar da ke nuna kyaukyawar halayyar da ake yi masa shaida a ta sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ga Baba Yakub ya da labaran duniya kashi na biyu. yanzu da washington da beijing suka amince bisa ka'ida shugabannin su biyu za su yi ganawa ta yanar gizo kafin karshen shekarar 2021 masu sharhi sun yi sabani akan ganawar tsakanin shugaba joe biden da shi jinping cewa ita ce hanya ɗaya tilo da za ta kyautata dangantakar amurka da china da ta yi tsami wasu masu sharhi suna ganin ganawar za ta kwantar da kura wasu kuma da suka tattauna da sashen harshen china na mandarin na muryar amurka sun musanta cewa taron shugabannin biyu na sake fara tattaunawan aiki tare zai zo da kalu kalubale kan manyan batutuwa da kuma da tankiya da ke tsakanin kasashen biyu ivan medros shehun malami ne a sashen karatun harkokin kasashen waje na jami'ar georgetown kana babban mai baiwa tsohon shugaba barack obama shawara a kan yankin asia pacific ya faɗa cewa shugabannin biyu su ne za su iya fara buɗe hanyar tattaunawa tsakanin kasashen a ranar shida ga watan oktoba mai bada shawara a kan tsaro a fadar white house jake sullivan da takwaransa na china kuma babban jami'a hukumar zartarwa da harkokin kasashen waje yang jichi sun yi wata wata ganawan sa'o'i shida a Zurich babban birnin kasar Switzerland. A ƙarshe, a jiya Litinin ma'aikata a kasar Haiti sun yi yajin aiki domin kalubalantar taɓarɓarewar sha'anin tsaro a kasar, lamarin da ya janyo hankalin duniya a kan kasar sanadiyar yin garkuwa da wasu 'yan wata ƙungiyar yada addini ta Amurka da ke aikin jin kai a kasar. Titunan babban birnin kasar Port-au-Prince sun yi shiru a jiya Litinin yayin da ma'aikata suke zaune a gida domin bayyana rashin gamsuwarsu da taɓarɓarewar tsaro a kasar. a jiya litinin fadar white house ta ce hukumar fbi tana nan tana kokarin gano masu yada addinin domin kare lafiyar lafiyarsu sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta ce shugaba joe biden yana samun karin bayani lokaci-lokaci akan kokari da fbi da ma'aikatar harkokin wajen amurka suke yi an kulle yawancin kasuwanci da makarantu a jiya litinin a kasar haiti haka zalika motocin sufurin jama'a suka daina aiki. A gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake jimamin mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen ƙasar Amurka, Janar Colin Powell, masana tsaro da kwararru a Najeriya na tsokaci kan marigayin daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina. lokacin da colin powell ya zama hafsan hafsoshin eh, Amerika yana da shekara 40 wanda yake a wannan lokacin shine hafsa mafi karancin shekaru da ya taba rike wannan makamin shine kuma hafsa na farko bakin fata a yanzu kaga har an samu wasu hafsoshi da yawa suka biyo bayan shi bakake wanda yake a yanzu ma ministan tsaron eh, Amerika din wanda yake shi ma tsohon janar ne kaga shi ma baki ne group captain sadiq garba shehu ke tsokaci gayi marigayi eh, General Colin Powells tsohon babban hafsan hafsoshin rundunonin mayakan Amurka, kana tsohon sakataren harkokin wajen Amurka na farko bakar fata. Farfesa Muhammad Tukur Baba na ganin cewar duk da ɗimbin nasarori da general ɗin ya samu, a kaddamar da yaƙi akan ƙasar Iraki shine babban kuskuren sa da ya yi. Yaƙi da ya kai Iraq ga cewa suna da makaman kare dangi tarihi ya nuna ƙarya aka yi kuma shi Colin Powell shi ya je zauna a gaban majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa duniya cewa lallai sun tabbata Iraki tana da wannan makaman. To sai dai kuma Group Captain Sadiq Garba ya ce a yayi nadamar wannan yaki. Cikin abubuwan da yake da na sani a kai shine yadda 'yan leƙen asirin Amerika suka je suka kawo mushi shaidan cewa ƙasar Iraki tana da wasu makaman kare dangi wanda shi kuma akan haka ne a matsayin shi na babban hamsa wanda zai ba gwamnati shawara akan yaƙe-yaƙenta ya ba da shawaran a yaƙe sai kuma daga baya aka zo aka ga aka wannan maganan ba haka take ba har ya mutu yana da na sani akan wannan abun ni ina ganin shi wato mutum ne yana da kwarjini tunda ba kowa ne zai yi mistake kuma ya dawo ya ce wai ya yi wannan mistake din ba. A cewar Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja. ko ba komai general colin Powers ya zama jangwarzo ya fito ya tsaya akan martabar darajar america amula ta duniya da kuma harkar soja akan cewa dole a samu sojoji masu karfi amma ba dole a yi amfani da su da karfin tsaya a ci gaba da a ci ma bukata ba. To ko ayyacewar mutuwar General Colin Powell ka iya haifar da gibi ga Amurka? har ila yau ga group captain sadiq garba ban da shugaba trump kusan duk wani shugaba da ya zo bayan ma ya bar aiki ya ɗauki colin powell a zama mai shawara kai lokacin ya zama hafsan hafsan soja din na america akwai lokacin da mu aka samu wani ko ministan tsaro ne ko ministan kasan waje na america les aspin wanda yake shi wannan dan ina da yaki ne shi kuma colin powell akwai wani dabara na yaki da ya kawo wanda yake soja har yanzu suna la'akari da kanshi shine meye ba zai yadda aje je yaki ba sai ya tabbatar cewa yakin nan ya shafi interest din america sai kuma ya tabbatar cewa yana da sojoji isassu a lokacin shi baya bari america ta shiga yaki in ba an samu sojoji waɗanda suka isa ba baya son eh, ran soja ko guda ɗaya to sai ya tabbatar cewa abin da ake kira overwhelming force wanda yake wannan kuma dabara tashi ta biya shi da yawa a cikin wasu yaƙe-yaƙe ana cewa a tarihi cewa kafin ya sauka ya shugabanni yaƙi da america ta yi har guda 28 to yawancin su ya ci nasara a kansu hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mata tashar ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boa-hausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. Idan ka duba shi kuma gwamnan zamfara koda da gaske ne ko kuma ba gaskiya ba ne. Amma ya nuna cewa gwamnonin jam'iyyar PDP sun san irin halin da yake ciki da kuma irin matsalolin da yake fuskanta musamman na wajen kashe-kashen mutane da kame-kame da sace-sace. Amma ba su taimaka mishi ba. Bari mu koma zamfara. babban abin da ya dame ni da gwamnan zamfara ai ya saki allah ba reshe ba ya saki allah ya kama iska yana fa zamansa bai je ma fa kotu ba allah cikin ikonsa da girmansa da iyawarsa ya ɗauko gwamnati kaco kam ya miƙa masa juma'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da zuwa kashi na biyu na wannan shiri na tsaka mai da ke duba dalilan likitan da ke adabar jam'iyyar adawa ta Najeriya ta PDP wanda Nasiru Adamu Hikaya wakilinmu da ke Abuja shirya mana tattaunawa da muhawara tsakanin injiniya abubu galadima da kuma umar sani dekad hadimin tsohon mataimakin shugaban najeriya na madisambo to amma kafin mu kawo muku ci gaban muhawara din bari mu ji wayannan yi tukuna sunana malam faruk yarma tsohon kwamishinan harkokin kula da bunƙasa harkokin matasa su wayanda suke gudanar da jam'iyya a yanzu karkashin jagorancin uce secondus ai ba za mu ce ba su yi kokari ba sun yi iya kokarin su daga lokacin da aka zaɓe su a port harcourt zuwa yau a aiko zaben 2019 kan lura kawai zaka ga cewa mun tsira da jihohi guda goma sha bakwai wanda da ba haka ba ne kowa yana ta kokarin ya ga cewa ta ina ne zai sha gaban dan uwansa wajen kasancewa yana da iko a jam'iyyar musamman gwamnoninmu da suke shugabanci a yanzu to wannan ba karamin ci ba ya kawo ba kuma shi dai secondus sun yi kokarin su daidai gwargwado lokaci ne na wannan rigima kuma za a yi ta ta kare. To Dalla shi me ya fusata gwamnan jihar Zamfara har ya fice daga cikin jam'iyyar PDP. Kuma shin ita jam'iyyar PDP ta koyi wasu darussa daga abubuwan da suka sa ta rasa cin zaɓe a shekarun 2015 da kuma 2019 sannan wani shiri ta yawa shekarar 2023 ne. Wannan na cikin abubuwan da za mu duba a wannan kashi na uku na muhawarar da zan haɗa ku da Nasiru Adamu Kaya da bakin nasa su ci gaba. Idan ka duba shi kuma gwamnan Zamfara ko da da gaske ne ko kuma ba gaskiya ba ne amma ya nuna cewa gwamnonin jam'iyyar pdp sun san irin halin da yake ciki da kuma irin matsalolin da yake fuskanta musamman na wajen kashe-kashen mutane da kame-kame da sace-sace amma ba su taimaka mishi ba ya nemi a taimaka mishi da aka tashi taimaka mishi sai gwamnonin duka suka haɗu su goma sha shida suka hada mishi miliyan ɗari da hamsin suka bashi wannan abu ya mishi ciwo kuma ya yi magana domin kasuwa ne kawai ta kone a jihar sokoto amma gwamna wike ya ɗauki miliyan ɗari biyar ya baiwa gwamnan sokoto a raba ma 'yan kasuwa haka lokacin da gwamna otom ya dawo jam'iyyar pdp ya ɗauki da aka samu wannan matsalar na mutane da aka kashe ya ɗauki miliyan 200 ya bashi ya ce a taimaka ma wa'annan mutane saboda haka irin wa'annan abubuwan su suka jawo hankalin uh, uh, mutane cewa uh, wa'annan gwamnati cewa wannan mutumin bai da bai bai umar kai kana son ka ce rashin ba da gudumawa ta kuɗi ga jihar zamfara shi yasa shi gwamna matawalle ya bar jam'iyyar pdp koma apc to ai ya yi kuka duk mutumin da ya kuka ya ce ni ina cikin matsala an ƙi taimakona ko da ba shi ba ne ni in ka tambaye ni ra'ayina ra'ayina ina ganin cewa yana so ne ya samu sekwanta domin a zatonsa <clears throat> yana ganin jam'iyyar pdp ba za ta iya nasara a jihar zamfara ba saboda tun daga farko har zuwa yanzu a koyaushe ko ampp ne ko apc ke nasara a wannan jam'iyya duk wanda kaga ya koma ya ci ya ci daga eh, ya eh, eh, aka samu pdp to an samu wata mamu da shinkafi ya dawo ne amma ba wai cin zaɓe ba wato kafin mu je makomar ma jam'iyyar pdp gabanin zaben 2023 injiniya ka ji abin da umar ya faɗa shi karshe ma ya bada hujjar da ta saka ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar pdp wato eh, matawallan maradun ya fita daga jam'iyyar ya koma apc ka gamsu da hujjar da to eh, ka san tattaunawa muke kuma kowa yana da irin nashi <clears throat> eh, ra'ayi kuma ka san sai bango ya tsage ka dangare kan samu inda zai laba ya shiga shin ni jam'iyyun nan siyasa da muke yi muna yin shi bisa aƙida ne ko kuma san ranmu gwamnonin nan da aka zaɓe su an zaɓe su ne don wani gwamna ya sa an zaɓe su ko kuma allah ne ya ƙaddara za su yi nasara bari mu koma zamfara babban abin da ya dame ni da gwamnan zamfara ai ya saki allah ba rishe ba ya saki allah ya kama iska yana fa zamansa yana fa zamansa bai je ma fa kotu ba Allah cikin ikonsa da girmansa da iyawarsa ya ɗauko gwamnati kacokan ya miƙa masa. Yanzu Allah ne da ya masa wannan baya nan shi ya sa zai koma APC inda wayansa zai sa ya samu biyan bukata. Ai ba abin za mu ce sai mu kyale shi da allah nan kuma ai ba wike ne ya sa shi ba ba gwamnonin apc ne su abin pdp ne suka taru suka, suka ba shi wannan gwamnati ba allah ne subhanahu wata'ala ta'ala ya ba shi wannan gwamnati ai ni na ga kamar da allah yake fada ba da mu ba da jam'iyyar pdp ba a yade bonyi duk abin da suka gaya maka karya suke yi waɗansu su fa chairman ɗin local government ne wani yana rike da chop pdp ta yi masa riga ta yi masa wando ya zama gwamna don suna faɗa da wike kai kana da state ɗinka wike yana da state ɗin shi ina ruwanka da wike ba sai in zage shi ba shi waye shi shi wiken waye warai in yana ba da kuɗi ya ba ya ne ko ya ba su kuɗi daman mutumin da yake ƙoƙarin kuka aka jefe shi da kashin akuya wannan shine dalilin da yasa suka bar wannan jam'iyya da pdp za ta yi nazarin dalilin da yasa aka kwace mulki a hannunta a 2015 da ba su shiga wannan kama karya da suke yi a jihohi na ɗora waɗansu ba ah to yanzu ka ba ɗanta ka ba tsohon gwamna yanzu kamar shi inda umar ya fito an ɗauki jam'iyyar gabaki ɗaya ka cokam an baiwa wani tsohon gwamna ai akwai sauran tsofin gwamnoni ina ramalan yaro ina na disamba wanda ya mataimakin shugaban kasa shin ba su da haƙi ba su da mutane a kaduna ko ina hunkuyi sanata hunkuyi da sauransu da makarfi da ramalan yaro da na disambo ai duk wanda ya zama ya ci zaɓe matsayin award ko a local government ko a state ai yaransu ne me yasa za su nuna san kai a baiwa wani mutum ya zauna a falansa ya rubuta sunaye su rubuta sunan 'ya'yansu da surkunansu da waɗanda suke so don su zama wani abu a jam'iyya sa ya kusa. Wato injina kafin mu zo ɗazu ce yan takarar ma kamar ba sa son cin zaɓe ne ko ba su ɗau hanya ba. Umar Sani me za ka ce kai kuma ina so ka taɓo mana shin wannan abin da ake a jam'iyyar tun da yanzu an kawar da secondus din nan ba wani abu shi kenan jam'iyya tana tafiya daidai kenan ko akwai wani abu da kake hango zai faru a to ai magana ma kawar da secondus bai taso ba domin lokan da ta kawar da shi irin doka ne na kwana bakwai bayan kwana bakwai za ta rushe saboda haka magana an kai da shi bai taso ba wato ke a wajen ka yanzu yana kan mulki a yanzu shi ka kai yake kan mulki ai in ka dubi dokan watan ex parte order ne ex parte order kuma kwana bakwai take bayan kwana bakwai shi kenan ta yi lapsin saboda haka ba magana an kawo da shi bane amma ana magana ne akan yaya ita jam'iyyar ba ma maganar secondary ba ne domin an wuce kan maganar secondary ana maganar jam'iyyar pdp ne eh, ni ba wai ina cewa dole secondos ko sai ya sake tsayawa takara ko wani abu ne amma in an zaɓe ka ka yi shekara hudu to a baka kai shekara hudu kada a ce wai za ana neman wani hanya ta yadda za a cire ka idan kuma ba za a ba a son ka jam'iyyar nan tana da tsari ba a son ka sai ka tsaya an baka dama ka tsaya in an je sai a kada kai amma a ce an hana mutum ana so a hana mutum tsayawa a hana mutum shi lokacin shi to wannan ba daidai bane ban goyi bayan shi ba kuma ba na tare da wannan tsari umar sani kai mai kake zargi yasa aka sa me yasa aka sa shi secondus wato shi shugaban da aka ture me yasa aka sashi a gaba tun da ku ne yan cikin gidan wannan jam'iyyar eh mun san tsarin dama pdp Yawancin shugabanninta ba sa gamawa lafiya mm. wasu ma ah, <laughs> envelope ne za a ce kawai a kawo a ce ga takardar da suka rubuta an sa a ciki alhali ba komai ma wata kila ba <laughs> <laughs> yawa babban ah, matsalar da aka ake da kuma irin jita-jitan da muke ji shine To a gaishe ku malamai to bari mu diga nan sai rana wa tiyon Allah kai mu dawo da kashi na uku na wannan muhawara din inda a wannan kashi din za mu ji shi me yasa galibin duk shugabannin jam'iyyar PDP ba sa karewa lafiya ne za su dai kasance ko a kore su ko kuma ma hadda tashin hankali ya barke wanda zai sa su bar kujerar tasu. Ko me tasirin gwamna wike na jihar Rivers kan wannan jami'a din da kuma wato dole-dolen da ake cewa ana yi kuma ta shi gwamna wike din tasirin nasa yake shafar sauran 'yan uwansa gwamnoni. wannan na cikin abubuwan da za mu duba a shiri mai zuwa allah ya kai yanzu kan madadin su bakin namu injiniya abubakar galadima da umar sani dekat da kuma musamman shi wakilin namu da ya shirya mana wannan muhara to da adamu kaya aliyu mustapha sokoto ne a washington dc mun ba ku lafiya Toma Dalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai a takaice. A takaice, janar Colin Power bakar fatan farko da ya taɓa rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka, kanin tsohon shugaban kungiyar manyan hafsoshin sojan Amurka ya rasu a jiya litinin da cutar COVID-19 ya mutu yana da shekaru 84 a duniya. Iyalansa sun sanar da rasuwar nashi ne a wani saƙon Facebook da yake cewa, mun yi rashin dattijo kuma abin ƙaunar mu gashi miji uba kaka kana gwarzon ba amurke iyalan naci sun ce powell ya samu cikakken allurar rigakafin covid-19 powell ya kasance babban jami'in a amurka daga shekarar 2001 zuwa 2005 a wa'adin farko na mulkin gwamnatin shugaba george w bush babban wakilin amurka a afghanistan zalmi halizad ya yi murabus a kan mukaminsa kasa da wata biyu bayan da amurka ta yanke shawara mai tsarkakiya ta janyewa daga afghanistan sakataren harkokin wajen amurka antonio blinken ne ya sanar da murabus din khalizad a wata sanarwa a jiya litinin yana mai cewa mataimakinsa thomas west shine zai maye gurbinsa ya ce ina miƙa godiya ga aikinsa na shekara da shekaru ga al'ummar amurka in ji blinken khalizad ya kasance wakilin amurka na musamman a afghanistan shekaru uku da suka shuɗe inda ya aiki a ƙarƙashin shugaba joe biden da tsohon shugaba donald trump a ƙarshe wasu 'yan adawar rwanda sun mutu a wani yanayi mai ban al'ajabi a ciki da wajen ƙasar lamarin da ya haifar da fargaba a cikin 'yan shekarun nan a ranar 14 ga watan satumba an harbe wani tsohon jami'in soja mai suna revocat karamingigo yayin da yake tuki zuwa ƙasar mozambique tun a cikin shekarar 2016 ne karamingingo yake faɗa wa hukumomi cewa ana yi wa rayuwarsa barazana a farkon watan satumba wani shahararren mawakin zamani jiya poli shi ma ya mutu yayin da yake tsare a hannun hukumomi bayan da hukumomin suka ce sun kama shi yana shan wani abin maye a cikin watan fabrairu an ciro wani dan adawa saif bamfuriki a cikin motarsa aka harbe shi har lahira a afirka ta kudu a cikin abin da 'yan sanda suka ce fashi da makami to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za ku jo sa abokanan aikinmu daga jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba ko Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.